tun liliyaminin lagawi sura siffa misalin lagawul yamin qala al-musannif wala lagwin wala lagwin alama ya'taqiduhu fa zahara nafyuhu ba lagawo ne ba kan abin da ya kudure shi sai ya zama kishiyansa ne وظهر نفيه كذا زتم بأتاشي با تيغا بو كترى أنتاش إذا هلف المكلف إن ميهان كليران على شيء يعتقد جازما بوجوده وكان المحلوف عليه متعلقا بالماضي shi wannan wanda aka rantsa aka rantsa ya shafi da dai yana nan awal hadiri thumma zahara nafayu ma halafa alayhi sai aka samu sabanin abun da ya rantsa din akan sa fa yaminuhu lagaw غير منعقدة ولا كفارة عليه Al ذلك وهي lagaw al المنصوص ala adami آدم من إقاده حكيم إقادها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللدو في أيمانكم وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها كانت تقول لدو اليمين قول الإنسان لا والله وبلا والله أقول وانت دي أبو دي فدي سيارة قال مالك وقال مالك أحسن ما سمعت في هذا ما في كاون أبونا نجيو أولنا مغنى أن اللغو حلف الإنسان رنطي أيوة ومتني على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد غير ذلك فهو لغو مو ما دام لغي نظام برقرار wa salam. eh dan bambancin kaɗan ne ya akwai bambanci akwai ma bambanci sosai ita maganan Aisha bai yawan rantsar ne haka daga eto eh wannan shi ga abin da yake wannan shi ga abin da yake yanzu na maliku za ka ɗauka ko na Aisha to ɗauki in ka je wajen Allah ya san abin da za ka faɗi